wanda ake ce masa turmeric da turanci turmeric da hausa kuma ake ce masa kurkur kurkur ko kuma kurkum wannan shine turmeric shine kurkur ana nan ana sai da shi a guraren sai da kayan kamshi eh, <clears throat> wani guraren eh, ko a islamic center wani islamic din ana samun shi ko kuma guraren da ake sai da kayan kamshi to ana amfani da shi wajen yadda mace za ta matse gabanta idan aka faɗa abubuwa irin waɗannan yawanci eh, buƙatar da ake shi ne idan aka faɗa kai yi ƙoƙari ka gwada idan ka gwada amfani da shi to daga nan sai ka gane yana yi ko baya yi ba wai da an faɗa kawai kai tsaye ka karyata ba ko kuma ka musanta ka ce baya yi a'a ka gwada idan ka gwada amfani da shi ka ga to idan ka ga yanda ka dace sai ka zo ka magana wasu domin wasu masu ƙaru wannan Eh, likitoci na musulunci sun kawo cewa daga cikin abubuwan da ake amfani da su wajen matse gaban mace akwai kurkur wannan abin da kuke gani hasken mu ya dauke ne shi yasa kuka ga ba haske kurkur ana amfani da shi domin mace ta matse gabanta cikin sauƙi ba tare da tashi kawai dai abin da ake kawai dai abin da ake bukata shine mace ta tabbatar ba ta da sanyi idan kin tabbatar ba ki da sanyi to za ki yi amfani da wannan haɗi kuma insha Allah zai miki cikin sauki ba tare da kin sha wato <clears throat> amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine zuwan kuma farko wannan tasha da ku danna mana alamar subscribe gashi na kasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shirye na da mun samu lokaci to mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Yau sannan ah,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 idan aka samu kurkur kika samu kurkur ɗinki kamar wannan da kike gani to za ki daka shi ya gari kurkur dai wanda ake shafa a fuska da shi ne ake amfani kika daka shi ya gari kurkur ɗin kika same shi kika daka shi ya gari to shi ne za ki na ɗiban ƙaramin cokali ki sha a madara ko nono da safe ki ɗebi ƙaramin cokali ki sha a madara ko nono da yamma haka za ki amfani da shi sai ki sami wani kamar wannan sai ki tafasa shi in kika tafasa ki suka zuba a buta sai kina kama ruwa